yau a kashe hamsin gobe a kashe ɗari jibi a kashe kaza ba wani wanda ka magana ina ƙungiyoyin da ke magana akan kare haƙƙin bil'adam duk ina ƙungiyoyin da ka cewa ƙungiyoyi na na human rights Jama'a assalamu alaikum mu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna dauke da sakon murtani da ta'aziyya daga bakin Sheikh Murtala Bello Asadi inda ya ce mu taimaka a ƙasar nan da addu'a kun ga dai bayan Allah da aka sake kashewa a wajen taron Maulidi a idan mu ta musulunci duk abin da ya shafi ɗayan musulmi to ya shafi dukkanin musulmi ko da kuwa suna da wata fahimta wacce ta saba wa tamu to muna magana ne da duk matsala wanda ta shafi musulmi ko a ina yake inda ya ce wannan abin da aka yi sa sunansa zalunci amma an ce kuskure aka yi inda ya ce tsakani da Allah ai kuskure sau ɗaya ake yin sa shine kuskure amma sojojin Najeriya sun yi irin haka ɗaiɗaiɗai har sau goma sha uku kenan kuma babu abin da ake yi duk sanda gwamnati ta ce za ta ɗauki matakin bincike akan kes ɗin sai abin ya bi shalu me yasa manya-manyan arewa ba su damu da rayukan al'ummarsu ba ina sarakunan mu? ina 'yan mu? inda ya ce tsakani da Allah majalisar tarayya bai kamata a ce majalisar tarayya ta yi zama na musamman akan waɗanda aka kashe ɗin nan ba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 a sai mu tsaya nan ku sa muna alama inda mun ka abin nan jibi sai mu dora mu ci gaba jawaban da nika son in yi shine mu taimaka ma wannan kasa da addu'a kun ji dai bayan Allah da an ka kashe Yan uwanmu na musulmi a aqidan mu duk musulmi in abu ya shahe shi ya shahe musulmi ɗan uwa ne ko da suna da wata fahimta wadda ta saba ma tamu to mu muna yin muna magana ga duk matsalar da ta shahe wanda yake musulmi ne ko ina yake wannan abin da an kai suna ne zalunci kun ga an tawo da sunan mi da sunan cewa kuskure na an kai tsakanin ku da Allah so nawa aka kuskure so guda aka kuskure ɗaya ɗaya ɗaya karo goma sha uku sojojin Najeriya suna cewa sun yi kure sun kashe mutane kuma babu abin da an kai duk sanda gwamnatin Najeriya ta ce za ta sa kwamiti kwamitin sai ya zama na shanshayi Misa, saboda mu mafi yawan manyan arewa ba su damu da rayukan ƴan uwansu ba ina sarakunan mu ina yan siyasa mu tsakani da Allah bai kamata majalisar tarayya ta yi zama na musamman akan waɗannan bayan Allah da an haka ba amma babu ruwansu babu wani abu da ake yi kawai abin kuma duk wanga maganganun da kun ha gani malamai ɗaya na kaɗan cewa wani abu su ma yanzu ka bada lokaci sati guda sati biyu magana ta zama shan shayi ta bi iska to manzon Allah ya yi ta faɗa mana cikin hadisai kakku manta dogon hadisin Sauban wanda Imam Ahmad ya fitar manzon Allah ya ce an yi kusa lokacin da za a yi muku taron dangi don Allah mun cimma lokacin ko ba mu kai ba wani sahabi ya tashi ya ce manzon Allah shin saboda karancin mu bamu da yawa halan manzon Allah ya ce bal antum yawma izin kasirun wannan lokaci kuna da yawa walakin nakum gusa'un ka gusa isaili sai dai ku tunkuba ce kamar tunkubar gebe yayi sharatu ka ga musulmin suna ta abin nan amma musulmin zukatansu basu da wani tasiri basu da kima basu da girma kun san gusa'un in kana son ka san gusa'un in an yi ruwan sama ka zo ka samu gota Za ka ga takwasu yayi da leda da komai ta rufe gota in ka taka fadawa za kai manzo Allah ya ce haka musulmi za su komawa yau a kashe hamsin gobe a kashe ɗari jibi a kashe kaza ba wani wanda ka magana ina kungiyoyin da ke magana akan kare haƙƙin bil'adam duk ina kungiyoyin da ka cewa kungiyoyi na na human right. bai kamata ma a kai gwamnatin Najeriya kotun duniya ba game da irin wannan kashe-kashe da ake yi arewacin Najeriya ina kungiyoyi irin su na kwamyo irin su da sauransu yanzu ina nasarar Islam bai kamata a ce sun yunkura sun yi wani abu ba sarakunanmu ya kamata a ce suna magana da yawunmu saboda mu suke wakilta da sunan sarakunan addinin musulunci suke amma tsakaninku da Allah suna magana to tsakani da Allah mu dai abin da ya bayyana gare mu yanzu babu gwamnati Najeriya in ma akwai gwamnati to da dan arewa saboda rayuwar dan arewa ta zama bata da bambanci da rayuwar dabba bata da bambanci da rayuwar kiyashi an kashe mu yau an kashe mu gobe an kashe mu jibi sannan ku kalli shi kai ne shugaban kasar alama ta nuna butun butumi na ka jagorancin Najeriya bai ma san me ake cike ba me ka nuna haka majalisa ho kasafi na kuɗi ho an ka shugaban kasa ya kawo yazo ya kawo majalisa ya aje musu gongon banza babu koli don Allah wannan ya ma san abin da kenan kun ga wani hoto na kawai an ka aje muna ana juya mu remote control yana hannun wasu kasashen waje suna juya mu Abin da sun kaga dama shi ake yau ɗan arewa ya kai bakin ciki ya kai yana cewa Allah ya sa a samu juyin mulki Najeriya haka yan arewa ka cewa in ba ku sani ba ku manyan kasa ku sani wallahi dan arewacin Najeriya yanzu abin da ka ca gara ma ya zama ba a samu inci ba da halin da muke cikin musamman mu dai nan yankunan Sokoto Zamfara Katsina da sauran yankuna saboda haka ya kamata a ce an tashi an yi abin da ya dace kuma wallahi ana iya yin wani abu game da matsalolin da ka faruwa yanzu ku kalli wannan ta'addanci da an kai na harko dai a biya diya bayan an biya diya waɗanda sun kai wannan ta'addanci a hukunta shi wannan shine ka'ida haka in ka dawo nan sakkwato mu ma habala'i na ana nan ana kashin mutane kun san da yawa 'yan siyasa ba su son wannan magana to kuma na faɗa muku Murtala Bello bai bari sai an gyara ana nan kullum ana kashin mutane kun ji satin nan abinda sun kai mura nan lambar raba haka 'yan ta'adda sun kayo gayya gabacin sakkwato zagaye 'yan ta'adda sun kai sun kai fito da su sun kayo gayya ku diba ta adalcin da sun ka shiga lambar raba sun kai muna sun haka shi bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba duk manyan yan siyasa sakwato suna nan baka jin wanda ya ce wani abu da yan adawa da waɗanda adda gwamnati shiru kaka ji kamar mi kamar an aiki ba kokarin su muna roƙon Allah duk wanda bai kula da lamarin al'ummar musulmi ba Allah ka jarabe shi da abinda halin da yake ciki halin da suke ciki Allah ka jarabe duk wanda bai jin damuwa ta haka sun ka zo lambar raba sun haka shi muna mutane akwai wani bawan Allah ana ce mai Abdu dan dan kawo mai nama kowa ya san shi lambar raba haka sun ka zo sun kai mai kashi na da gangan sun ha kashe shi sun kashe banza sun ka zo sun ha kashe wani bawan Allah Bello akwai wani bawan Allah Umaru mai mai doya doya yaka daukowa yana kawowa motar doya te ba amma sabke ta banan sun ha kashe shi haka sun ka bi sun ka tattara dukiya da tawaga sun ha kwashe sun ka tai ba ai komi ba haka sun ka je garin Kojo can ma sun ha kashe muna mutum hudu kai haka sun kai ta biya in sun zo nan sun zo haka sun ka zo dawakawa sun ha kashe muna mutum biyu kun ji abin da sun kai tsetse can ma sun ka zo sun ha kashe muna mutane kai jiya din din nan da nika muku magana wayuwar garin yau jiya sun ka shiga cikin garin rara cikin raba local government sun ka zo haka kawai sun kawa wani bawan Allah ta'addanci ana ce mai dan shehu sun haka shi maniru na nan sun halbe shi yana asibiti haka sun ka bi sun hakwashe shi dukiyoyi wai duk wannan abin da aka yi gwamnati na nan gwamnan House kwanci ne in an yi magana hwadawa yan naira ta yi Allah suna ta hudun mumuna muna ba mu mai girma gwamna Allah ya jarabe ka da halin da gwamna ya bar mutanen jihar Sokoto take wallahi wannan halin da an ka bar mutanen jihar Sokoto duk wanda yake mai imani wanda yake jin cewa shi lalle musulmi na ya kamata ya ji bakin cikin mafi karamci dai a samu in ma baka iya magana ka bari masu magana su wa waɗanda an wajibi su yi abin su yi musu magana yanzu gwamna na nan da motoci ya so na jami'an tsaro ya rike tsakaninku da Allah ana yi muna wannan kisa mi aka jira da motocin gwamna ya bada dama a ba jami'an tsaro motocin a tafi a yi aiki amma ka kulle ga abubuwan da za a yi amfani da su a kare mu kullum ana kashe mu abinda zai ba ku mamaki gwamnatin jihar Sokoto ba abinda ta damu da shi in ba ta kwashi kuɗi ba kun san na faɗi wannan magana satin da ya dace an yi ta cewa gumi na maganin Murtala Bello yanzu don Allah wanda adda yan gudun hijira suna bi duk da zanin da za su ruha duk sanyin gada aka yi yan gudun hijira na nan suna bi abin da za su ci suna bidar zanin ruha wai gwamnatin Sokoto sai ta bada rawon rawon don Allah aikin hankali na rawo mai ruwa kowa ya san rawo mai ruwa ko ina magana da yan jihar Sokoto duk wanda a jihar Sokoto ya sani wai kasafin kuɗin da an kai suwa nan za ku gano yan majalisar jiha da na APC da na PDP duk gayya gudata gwamna ya riga ya saye su wai da rawo mai ruwa da rawo ɗan tsoho kasuwa wai mai girma gwamna ya hidda naira miliyan 198 a yi musu hent yau ku haɗa min ko Abuja ana ba da rawon naira miliyan 100 ma rawon henti wai kwaskwarima da za a rawun wai miliyan ɗari rawun duha da rawun mai ruwa da rawun ɗan tsohon kasuwa don Allah in kana bi ɗan fowon nayin mayau da rakato sakwato kana ƙara bawa to in haka na aiko gwamnatin tarayya sai ta taho jihar sakwato ta nemi kwangila rawun na kalambai na gashi nan gidan ma'ada nan rawun na gidan ma'ada kowa ya san rawun gidan gidan ma'ada ko wai gwamnatin jihar Sokoto ta hidda naira miliyan tasa'in ai mai hanci don Allah in kana bi ɓarayi ka kai ga waɗanga kana ƙara bawa ko haɗa nan akwai wasu ɓarayi waɗanda sun haka ga waɗanga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihi wa fashaqqa alaihim fashuq alaihi ya Allah man wali min amri ummati shay'an duk wanda ka jibinta ma al'amarin wannan al'umma tawa fashaqqa alaihim ya tsananta gare su fashuq alaihi ya Allah ka tsananta gare shi manzon Allah yayi addu'a ko bai addu'a ba mallamin hada zo hada muna fassara hadisin manzon Allah yayi ma duk wani azzalumin shugaba mu gunyar addu'a ko bai yi ba ya Allah duk wanda ya tsananta mutanen jihar Sokoto Allah ka tsananta mai ya Allah duk wanda ya kale mutanen jihar Sokoto cikin bala'i yana da dama na shi dau wani mataki bai dauka ba Allah ka yi mai irin abin da ya yi musu muna roƙon roƙon Allah waɗannan bayan Allah Allah ka kawo musu ɗauki wallahi jama'a wannan abin yana da tashin hankali abinda zai baka mamaki kusan da yawa malamai sun yi shiru kusan dalilin da yasa wasu daga cikin malamai sun kai shiru in ba ku san dalili ba ku bari in haɗa muku in ta kama kuma in kawo dalilan in nuna su kun san da Mamur Bello haka ya kai ya faɗi magana ya nuna dalilai in wani ya musanta sai in kawo tela Kusan abin da ya faru wasu daga cikin malamai jihar Sokoto wallahi ba su isa su mai san mai girma gwamna martani ba gwamnatin da ta gabata gwamnatin Aminu Waziri ta Honorable Aminu Waziri Tambuwal ta fitar da kuɗi bara na ciyarwa kun san ciyarwa da aka yi feeding na azumi an yi feeding bara to mallamai sun karabe kuɗin mallamai amma ku sa kaidi wasu daga cikin mallamai su sun karabe kuɗin don haka da an ka taho an ka samu canjin gwamnati gwamna ya naɗa tawaga ta karɓar mulki kun san abin da ya faru waɗannan mallaman sai sun kai group sun ka zo sun ka faɗi gaban gwamna don Allah ka rufa musulunci asiri wa an musulunci kenan <laughs> kuna fahimta don Allah ka rufa musulunci asiri gwamna yayi shiru yana mamakin mallan wani da mallan wani yanzu ku kun ka canje kuɗin filin yanzu don Allah wanda ya canje kuɗin filin gwamna bai hishi imani ba don shi yanzu duk abin da kaka ji duk abin da mallamai ka faɗi gwamna bai koji wallahi gwamna bai ganin girman kowane malami don shi bugu guda yayi duk haka ake don shi kake jin muna ta kakarago sai kaga yayi haka mi yaka tunawa kuɗin fidin almajirai da aka dan ba abincin budin baki mallamai sun canja kuɗi don haka gwamna bai jin tsoron ya sace naira biliyan kaza ba mallamin da ya isa shi mai martani wallahi mu tsone ma ijiya za mu yi ko mu yi ma mu addu'a in baka gyara ba amma muna roƙon Allah ya sa ka gyara muna roƙon Allah ya baka dama ka gyara don kana da dama ta gyarawa akwai lokaci akwai time ya Allah muna roƙon ka kawo mana zaman lafiya gwamnatin Najeriya in tana da nufin gyarawa Allah ka bata dama ta gyara ya Allah in ba ta da nufin gyarawa Allah ka jaye mana tsohon nan kashi halaka mu ya Allah in yana da nufin gyara Allah ka gyara mana shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to malam Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ji kan musulmai su ko masu hannu a cikin wannan Allah ga ka ga sunan ka yi mana maganin su amin ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa mun gode da sauraron mu da kuka kai